الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ديغا وتن ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da a ɗaya ga watan jun a biyu ga watan jun ko a yau biyu ga watan duka ya eh, duka biyu ga watan yau biyu ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a haila yau dai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da masallacin malam baku a allah ya ji kansa yau za mu tashi muna cikin kitabu a hadithul anbiya muna cikin babu kaulin layi inda kaulin ta'ala wai tsalatul mala'ikatu ya maryamu satin da ya wuce mun riga mun fassara wannan aya mun fitar da fiqhu daidai gwargwado da yake da alaka da wannan aya din ko na'am haka ne ko واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها كتابا مكانا شرقيا yau za mu tashi iz alatul malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin nam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم a lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalima lalle allah wato yana miki albishir bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam hmm. yana miki albishir da wata kalma daga gare shi sunan shi almasihu isa dan maryam an gane ku wajihan fi duniya mai daraja ne a duniya da lahira kuma wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin mukarrabai yana daga cikin mutanen da suke kusa kusa da Allah a wajen daraja to malamai suna cewa shi kalmar maryam ma'anan shi mai hidima an gani da yaren ainihin a siriya da yaren mutanen siriya an ce maryam ana nufin shi shine ma'ana saboda ita maryam mahaifiyarta ta riga ta yi alkawari cewa idan ta haifi ɗa za ta sanya wannan ɗa ya zama to mai hidima ga masallaci saboda aka a tunaninta za ta samu ɗa ne namiji sai Allah ta'ala ya sanya ba ta cimma burinta na samun ɗa namiji ba sai ta samu ɗiyamace da ta samu ne shine take gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah alƙawarin da na yi cewa idan na haifi ɗiya a na haifi ɗa zan sanya wannan ɗa ya zama to mai hidima ga masallaci to gashi kuma ban samu ɗa namiji ba sai na samu mace kuma walaisa zakaru kal unsa an gane wani ko haka ni na riga na yi alƙawari da ma cewa ga yadda zan yi saboda haka zan cika alƙawari wa inni ha maryam lallai na sanya mata suna maryam ai na sanya mata suna mai hidima ga baitul maqdis an gani, za ta zamanto mai kulawa da sharan masallaci da gyare-gyare da cire ainihin datti a masallaci an gani, to wannan shine abin da ya faru saboda haka lalle Allah ta'ala ya ce wa mala'a lalle mala'iku sun ce wa maryam ba ma mala'ika ɗaya ban mala'iku lalle Allah yubashiruki ayubashiruki bi kalimati Allah yana miki albishir da wata kalma na'am na'am inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin lalle Allah ta'ala ya zabi annabi Adam da annabi Nuh ya zabi ala Ibrahim iyalan Ibrahim da iyalan Imrana ga mutanen akan mutanen duk duniya gabaki daya an gane kaga Allah ta'ala yana nufin wayannan bayan Allah wannan gida din wato annabi Adam da annabi Nuh daga cikin su ne aka samu ainihin annabawa aka samu ainihin mutanen kirki a ciki Allah ya a Allah yana cewa cikin wata aya laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zuriyatihi mun nubuwati wal kitab hmm. hakika mun aiko da annabi nuhu da ibrahim mun sanya a cikin zuri'ansu annabta da kuma wahayi a cikin zuri'ansu mun sanya annabta da wahayi a ciki so da da iyalan imrana a nan wajen in ce alu ibrahima ana nufin annabi ibrahim da zuri'ansa alu imrana sannan shi ma wato imran da zuri'ansa gaba dai allah ya zaɓe su ila kaulihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab har inda allah ke cewa lalle Allah yarzuku yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba na'am abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce wa ali imran almu'minuna min ali ibrahim yace ali imran sune mu'minai daga cikin iyalan ibrahim wa ali imran da kuma mu'minai daga cikin iyalan imran wa ali yasin wato da mu'minai daga cikin iyalan yasin wa ali muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai daga cikin iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a kira mutane al ba a cewa Ali muhammad ko a ce Ali imran wato ana face ana nufin mu'minai daga cikin su kafirai daga cikin su ba su shiga ba an gano wannan ko in an ce al ba a sanya iyalanka kafirai saboda dalili Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi nan gaba ɗaya yana faɗin irin ni'iman da ya musu ne kuma Allah cewa ya zaɓe su tunda Allah ya ce ya zaɓe su zai yi ya ambaci kafirai Allah ya zaɓi kafirai ne Allah bai zaɓi kafirai ba kuma galiban idan aka ce ahalul bait na mutum ahalul bait ana nufin muminai ne daga cikinsu ba a nufin kafirai yawa idan wato asalin ahlul bai mutanen da ke bunka a cikin addini sa ana fara duba bangaren addini kafin a duba bangaren alaka na dangantaka an gano wannan ko kaga fir'auna yanzu Allah ta'ala yana magana ai wa ahlakna ala fir'aun ko fa ahlakna ala fir'aun mun halaka da iyalan fir'auna kaga Allah ta'ala da yace ya halaka da iyalan fir'auna shin suwa iyalan fir'auna wanda suka bi fir'auna suke a wajen addini ba sai lallai wanda fir'auna ya haifa ba don fir'auna bai taba samun haihuwa ba an gani fir'auna ba shi da ɗa to tunda fir'auna ba shi da ɗa su wane ne iyalan fir'auna eh? kaga iyalan fir'auna su ne waɗanda suka bi shi a wajen addini su ne iyalan fir'auna to su ma nan alu imran wa'anda suka bi imran a wajen addini amma a wannan aya wa'anda suka bi shi a wajen addini sa'annan kuma suka zamanto daga cikin zuri'ansa ko daga cikin zuri'ansu misali an gano wannan ko saboda maganan ayan qur'ani inda Allah ke cewa inna aulan nasu bi ibrahim lalle mutanen da suka fi dacewa da annabi ibrahim na taba'o. su ne waɗanda suka bi shi a wajen addini ko na lallazina taba'u wa hadha annabi wallazina amanu waɗanda suka bi shi da wannan annabi da waɗanda suka yi imani kaga ce kenan waɗanda suka fi cancanta su zamanto iyalan mutum su ne waɗanda suka bi shi a wajen addini na'am na'am ah, wahumul mu'minun su ne kuma mu'minai wa yuqalu ali yaqub ana nufin ana cewa alu yaqub alu yaqub eh wato alu yaqub ma'ana ahlu yaqub ake nufi na'am al bi ma'ana ahl fa idza saggaru ala eh, idan suka yi tasdiri ga al kace suka mai tasdiri ya zama uhail summa radduhu ila al-asl sa'annan sai su mayar da shi zuwa ga asali qalu uhail sai su ce uhail kaga tasdiri kenan saboda haka abin da ake so nuna mana a nan wajen yanzu idan an ce ahal abin da ya kamata hankalinka ya tafi farko shine ɓangaren addini alun nabiyyi humu adba'u millatihi ala shari'ati min urbin wa min ajamin law lam takun aluhu illa qarabatuhu salla musalli ala sagi abi lahabi alun nabiyyi humu adba'u millatihi in an ce iyalan annabi su ne masu bin addininsa ala shari'ati akan shari'a min arabin wa min ajamin daga larabawa da kuma ajamawa laulam ya kun ko laulam ka kun aluhu illa karabatu da a ce iyalansa ba wasu bane face danginsa kawai ko da kafirai ne to sallar musalli ala tsagi a hadi da mai salati in zai yi salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad da mai salati da ya yi salati ga mai ɗagawa abi lahab ko tunda ai wato abi lahab yana da alaƙa da manzan Allah sallallahu so da da an ce shi ma abi lahab yana daga cikin ahlul bai to amma sai gashi an cire abu lahab daga cikin ahlul bai saboda mai saboda kafirci saboda haka ko da mutum yana daga cikin dangin manzan Allah sallallahu sai ya zama to kafiri ba a sanya shi daga cikin ahlul bait na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب نعم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله يقارى مش يدايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى ما من بني آدم مولود إلا يمصه الشيطان باب ون مولود babu wani ɗa daga cikin bani adam face shedan ya shafe shi hina yulad lokacin da za a haife shi duk wani yaro daga cikin bani adam a lokacin da za a haife shi dole sai shedan ya shafe shi fa tarikan min masu shaitan sai ya daga murya yayi kuka saboda shafan shedan hmm. wannan kukan da yaro ke yi din in ya fado daga cikin mahaifiyarsa yana kuka ne saboda zungura na shedan an gano wannan ko na'am eh maryam wa ibnaha sai dai maryam kawai da danta su ne kadai lokacin da aka haife su wato shedan bai samu damar zunguran su ba an lura ai shedan bai samu damar zunguran wa ba annabi isa dan maryam da mahaifiyarsa amma duk wani da da aka haifa a duniyar nan sai da shedan ya zungure shi na'am sun mai kulu abu huraira sannan abu huraira yana cewa wa inni u'izu ha bika wa zurriyataha min ash shaitanin rajim kuma ga shi da maganan da alzo da Allah ya ce ga mahallu shayi, lalle ni wato ina tsare ta ina tsare ta gare ka da kuma zuri'anta ina tsare maryam a gare ta a gare ka da zuri'anta daga shaitan wanda yake jefaffe daga rahama hmm. an gane wannan ko to kaga da wannan aya ya nuna Allah ta'ala ya tsare ainihin Maryam da zuri'anta daga shedan to wannan yana daga cikin falala wanda annabi Isa yake da shi akan sauran annabawa to da wannan kenan annabi Isa ya fi duk sauran annabawa daraja kenan tunda shi kadai ne a cikin manzanni gaba ki daya wanda shedan bai taba shafan shi ba da aka haife shi me za mu ce akan wannan hmm? annabi isa ya fi duk sauran manzanni daraja to ai duk manzanni gaba daya shedan ya shafe su amma annabi isa shedan bai annabi annabi isa shedan bai shafe shi ba to kamar da yadda muke bayani wato kowane annabi yana da wani khususiya wanda sauran annabawa ba su da shi amma wannan ko baya nuna cewa ya fi annabawa daraja a cikin kowane bangare an gani. za ga cewa dan adam duk dan adam da gani a duniya za ga yana da wani abu wanda ya fika amma baya nuna cewa kuma a sauran bangarori gaba ɗaya ya fika za ga wani ɗalibinka ne a wajen halitta ya fika ya fika ƙarfi ya fika kyau ya fika wadata amma a wajen ilimi ba eh? a wajen ilimi ba kafin shi misali sai da ɗalibinka ne yana karatu wajenka ko yanzu annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ne farkon a cikin halittu gaba daya shi kadai ne an ce kowane annabi wato zai zo kowa zai zo gaban Allah sarara farkon halitta wanda za a fara tufatarwa shine annabi ibrahim ta duniya gaba daya annabi ibrahim shine farkon halitta da za a fara tufatarwa to wannan yana nuna annabi ibrahim ya fi sauran annabawa daraja la a wannan bangaren yana da kususiya amma kuma akwai bangarorin da za a iya samun wasu annabawa suna da wasu abubuwa sun masa fintika wanda ba shi da shi kun fahimci wannan ko yanzu annabi isa yana da wannan kama wane ne farkon wanda zai fara shiga aljanna cikin annabawa in ya to kai ne kai shaidan bai saba shafanka ba amma kuma za a samu wanda zai riga ka shiga aljanna waye fi daraja inda a ce ka fi daraja da kai za ka riga kowa shiga aljanna an gano wannan ai a cikin annabawa gaba ɗaya wane ne farkon mai ceto a shafatul uzma to annabi isa alaihi salam wanda shekar bai saba shafan shi ba lokacin da aka haife shi to me yasa bai zama to farkon mai ceto ba a ce wannan yana daga cikin hususiyansa amma kuma aka duba hususiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi isa fintin kau kun fahimci wannan ai ina yawan kawo misali zan ce ana iya samun allah na iya azurta wani ɗalibi ya ba shi wani fanni na ilimi wanda kai babban malamin gaba ɗaya wanda ka shi ilimi ba ka da wannan fanni kamar nashi kana da ilimin amma ba kai shi ba za ga wani ɗalibin ka ya fi ka iya kira'a na ƙur'ani ko amma kuma aka duba fannoni gaba ɗaya ka iya karatun kai ma in za a ba da maki ɗalibin za a ba shi kashi casa'in da tara kai za a ba kashi sittin ka ci jarabawa ko ka ci jarabawa amma waye fi maki to wannan ilimin da yake da shi na kira'a wanda ya fika ya fika tajwidi ya fika sauti ya fika kaza ya fika ainihin makarijin huruf amma kai ma kana kokari daidai iyawanka an gano wannan to wannan yana nuna cewa ɗalibin ya fika ilimi in an duba bangaren tauhidi kafin shi ilimi bangaren tafsiri kafin shi bangaren fiqh kafin shi bangaren hadisi kafin shi bangaren nahwu kafin shi sarfu kafin shi balaga kafin shi tarihi kafin shi shi ya fika ne bangaren kira'a kawai shi ke na fika ilimi bai fika ba idan aka tattara ilimin ka gaba ɗaya ana so a bada maki wane ne malami tsakanin kai da shi Kuma yanzu wannan ko na'am to wannan shine abin da ya kamata a fahimta an gane to irin irin wayannan hadisai su ne zaka ga aqlaniyi da kuma irin mutazila wayanda suke amfani da hankali akan nasi ba sa duba fasara magabata sai ka ga suna cewa wai irin wannan hadisi ƙarya ne hadisin nan sun ce wayannan hadisai yahudawa suka kirkiro wayannan hadisai domin su fifita annabi isa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gani to haka ne sai mu ce musu to in haka ne to ayoyin qur'ani da suka nuna annabi isa an haife shi tun da yake jariri ya fara yin magana to sai mu ce to da wannan kenan ai shi ma yahudawa suka kirkiro wannan aya kenan ku? ai annabi isa a cikin qur'ani yana da wani kutusiya wanda duk annabawa ba su da shi shi kadai ne aka haifa jariri ya fara yin magana kuma shi kadai ne aka ba annabta tun yana jariri ko to wannan mukami da aka ba shi ai qur'ani ya faɗa to shi ma za a ce wannan aya da idi ya ce wa yazila sai a ce yahudawa ne da nasara suka kirkiro dan su fifita ko a ce nasara suka kirkiro dan su fifita annabi Isa akan annabi Muhammad to wanda ya faɗi wannan ma bai san abin da yake yi ba an gane wannan ko na'am babun babun wa iz qalatil mala'ikatu ya maryam a lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryam ya ke ya baiwa Allah mai hidima ga masallaci inna Allah astafaki wa dahharaki lalle Allah fa ya zabe ki kuma ya tsarkake ki Wa wastafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki akan duk matan duniya gaba daya an gare masu ganin cewa maryam ta fi duk matan duniya daraja suna fassara wannan ala nisa'il alamin matan duk duniya masu ganin cewa a'a ta fi daraja ne akan matan zamaninka suna fasara wannan nisa'il alami ai akan matan alami ha ta fi daraja Allah ya zaɓe ta akan wato talikai na zamaninta to amma idan ka duba ayan fa an gane ko wasu malamai sun yi istinbadi da ayan kamar irin su ibn hazm da irin su imamul qurtubi sun yi istinbadi cewa maryam annabi ya ce ita saboda zahirin ayan wa iz malaika lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryam inna allaha hasabaki lalle Allah fa ya zabe ki mala'iku suna magana da maryam kai tsaye tana jin muryan su an gani suka ce wannan ana yi mata wahayi ne ana yi mata wahayi ana cewa ba suna gaya mata lalle Allah fa ya zabe ki kuma ya tsarkake ki kuma sannan ya ƙara zaɓen ki kan duk matan duniya suka ce wannan ki din nan ana magana a ki bin dubuwa. Allah ya zaɓe ki da an nafta. sannan kuma sun ƙara kafa hujja da wannan aya na suratu maryam wazkur fil kitabi maryam suka ce to kaga in ka duba an jeranta maryam cikin jerin gwanan annabawa kamar yadda aka ce an fara ambatan maryam akwai wasu fil kitabi ibrahim waskur fil kitabi Musa waskur to wannan waskur waskur ai sai annabawa aka ambata to ai ita ma tana cikin annabawa wannan shine mazhaba na Ibn Hazm shi ma imamul al-Qurtubi yana tare da Ibn Hazm akan wannan fahimta din an gane cewa ita annabiya ce to idan muka dauka cewa ita annabiya ce to kaga duk duniya kenan a cikin mata ba mai darajanta saboda babu macen da Allah ya yi ma irin wannan yabo a duniya gaba ɗaya kamanta ashe kenan ta fi duk sauran ta fi ummu Musa akwai masu ganin mahaifiyar annabi Musa ita ma wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i hmm. Allah ta'ala ya yi ma ummi Musa wahayi ta shayar da Musa to ita ummu Musa akwai masu ganin ita ma annabi ya ce to amma an mata irin wannan yabo ba mata irin wannan yabo ba to saboda haka ashe ta ji sannan khadija ba matar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ita ma tana da daraja a cikin matan duniya gaba ɗaya ita ce shugaban mata matan aljanna ita ce shugaban matan aljanna ko a diyar ta kai ita khadija tana da daraja amma kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai mata irin wannan yabo ko Allah ya mata irin wannan yabo da aka yi wa Maryam ba misali akwai masu cewa duk wannan yabo da aka yi mata an mata yabo ne a matsayin ita siddiqiya ce ita ba wai ita annabi ya bace an gane to saboda haka malamai sun tattauna za mu yi ƙarin bayani a kai nan gaba misali gane da wannan ya maryam kunuti li rabbiki wasjidi saka yake maryam ki biyayya ga ubangijinki ki sujada warka ima arraki'in ki ruku'u tare da masu ruku'u ai sallah tare da masu sallah zalika min anba'il gaibi nuhiha eh. ilayk suka ce da a ce ita annabi ya ce ai an kira ta da suna siddiqiya kuma ko ita maryam an ce mal masihu ibn maryam illa rasulun kar khalat min qabli rasul wa ummuhu siddiqa annabi isa dan maryam ba wani bane face manzo sannan manzanni da yawa sun sun shuɗe gabaninsa sannan mahaifiyarsa siddiqa ba ce wa ummuhu nabiyya ba da a ce annabi ya ce da sai a ce wa ummuhu nabiya sai aka ce wa ummuhu siddiqa to sai ma suka ce kasancewa an ce mata siddiqa wannan baya kore a kira ta annabiya an gane ai an waye daga cikin annabawa aka ce innahu kana siddiqan nabiya eh wazkur bil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiya hmm. ko ala a cikin annabawa ya fi kira siddiqan annabiya idris ko kaga annabi idris innahu kana siddiqan Annabiya. lalle ya kasance siddiqi ne kuma annabi ne shi kaga an hada siddiqanci da annabta kasancewan wancan aya an kira ta siddiqiya baya kora cewa maryam annabi ya ce ita an gano wannan ko a ah, eh, ah, abul hasan al-ash'ari wato ya nakalto cewa lalle a cikin mata akwai annabawa da yawa kuma a shi kuma ibn hazam sai ya iyakance cewa a cikin mata akwai mata guda shida annabawa ne yace akwai hawa'u matar annabi hada akwai saratu akwai hajara akwai ummu musa akwai asiya akwai maryam yace wa'annan gaba ɗaya annabawa ne su an gane amma shi imamul qurtubi ya cire saratu da hajara ya ce wa'annan ba annabawa bane su sannan kuma ibn abdulbar ya kawo a cikin wato at daga ainihin malaman fiqh da yawa masu ra'ayin cewa ba lallai a cikin mata akwai annabawa imamul qurtubi yana faɗa a cikin tafsiriya to asahi anna maryam nabiyya abin da ya fi inganci maryam ba annabi ya ce alƙabi iyas almaliki allah ya saka rahama yana cewa aljumhur ala khilafi amma ra'ayin jumhur ya saba mu wannan su suna ganin cewa ba a samun annabi ya mace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun Allah ya ce ba mu aiko gabanin ka ya rasulullah face mazaje da muke yin wahayi zuwa gare su in baka sani ba fasalu ahlal zikir ku tambayi ma abota ilimi wato in kun kasance ba ku sani ba to da wannan aya kenan ana iya aiko mace ta zama annabiya suka ce eh ibn hazm ya ce eh ai wannan aya yana nufin Allah bai taba aiko ainihin wani da sako ya zama to rasul ba rasul face namiji amma Allah yana yana Allah yana aiko nabi mace nabiya nan wanda za a bai wa sako ya je ya ta da'awa a ba littafi ya je yana da'awa yana gumurzu da kafirai ba a ba aiko mace ba saboda wannan bangare bai dace da mace ba ta shiga cikin masu yin da'awa suna gumudu ta shiga nan ta kutsa nan ta kaza kamar yadda namiji zai kutsa can ya shiga masallaci ya yi da'awa a buge shi a nan wajen a wulaƙanta shi a can a yi kaza ba na tsammani mace za ta iya wannan juriya ɗin babu wata manzanniya mace amma akwai annabiya a gani idan muka ɗauki fassara masu ganin annabi shine wanda aka bashi sako an gani mutumin kirki balagagge wanda aka bashi sako amma ba a ce ya isa ma kowa ba muka dauki wannan fasara za a iya samun mace an mata wahayi za ta yi aiki da wannan sako amma ba za ta ringa yawo tana yin da'awa ba ko ba ba idan kuma muka dauka cewa annabi shine wanda ya zo domin tabbatar da sakon manzan da ya gabace shi ya zo ne domin ya tabbatar da sakon manzan da ya gabace shi za a iya ba mace ta zo ta tabbatar da sakon manzan da ya gabace ta amma ba za ta ringa yawo tana yin da'awa ba an gani don ba na tsammani su masu ra'ayin cewa akwai annabawa mace ba na tsammani suna nufin za ta ringa yin wa za ta ringa yin da'awa yadda za ke yin da'awa irin yadda annabi musa ya yi gumurzu da fir'auna a ce ita ma a samu maryam ita ma tana gumurzu da kafiran zamaninta zai yi haka la kwace ita ma Umar musa ita ma tana gumurzu da fir'auna a wannan zamanin ko a ce yanda ainihin annabi ibrahim ya yi gumurzu da kafiran zamaninsa a samu wata mace ita ma ta yi wannan kaga ba zai yiwu ba ko ba gaba to annabi ya tana cikin da'awa kawai inda an ce za ta zama manzanniya tana cikin da'awa kawai sai ta haihu to tana haihuwa da'awa ya tsaya cikin nan. an fahimci wannan ko saboda haka wannan shine a fahimci wannan da kyau masu cewa annabi ya ce ba suna nufin manzanniya ba bace ita suna nufin ana yi mata wahayi kuma duk wanda ake ma wahayi wato cewa ka yi kaza ka yi kaza ya zamanto wahayi daga Allah ne to wannan ya zamanto annabi a fahimtar wayannan bayan Allah an fahimci ko yau amma wancan ayin da aka kawo din nan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim nan ana nufin wato manzanci ne wannan irin manzancin da aka ba annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko Allah bai taba aiko mace da irin wannan sako din ba na'am zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk Allah ya ce wannan wancan yana daga cikin labarukan gaibi muka yi wahayin shi zuwa gare ka ya rasulallah amma kunta ladaihim izilquna aqlamahum wato baka kasance gaba gare su ba lokacin da suke jefa alƙaluman su ayyuhum yakfulu maryam cewa wai wane ne zai reni maryam lokacin da maryam wato ta ɗan girma mahaifiyarta ta kawo ta baitul maqdis kamar yadda ta yi alkawari to a lokacin nan an yi ta bugawa manya-manyan malamai na bani Isra'il. kowa yana so a miƙa masa maryam ya zama to shi zai kula da ita to al'amarin da yake ya yi tsanani sosai a lokacin nan sai aka ɗauko alƙalami aka yi ƙuri'a aka ce a yi ƙuri'a da alƙalami duk wanda ya jefa alƙalami alƙalaminsa ya ɗago daga kan ruwa to ya nuna shi ne allah ya zaɓa shi za a ba maryam ya kula da ita to shi ne aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a kowa ya jefa ainihin alƙalaminsa a ruwa sai alƙalamin ya zo ya sai alƙalamin zakariya ya dago sama kuma a cikinsu annabi zakariya shi kaɗai ne annabi kuma dama shi ya fi cancanta ya rike ta saboda rike ya mace ba ƙaramin wahala yake da shi ba musamman ma irin maryam alaihi salam kada a ɗauka a ba wani malami ya zamanto malamin nan shedan ya fizge shi ya zo ya aikata aikin da bai dace ba ga iyamaci to sai Allah ta'ala sai ya danka amananta a hannun annabi an fahimci wannan ayi to so daga shine Allah yake cewa manzon Allah a lokacin da suke wannan ƙuri'a kowa yana suna gogoriyo kowa yana so a ce shi zai raini Maryam a bashi Maryam a hannunsa ai lokacin baka nan amma yaya aka yi ka sani ya Rasulullah Allah ya faɗa abin a matsayin mai an ba ilgai hmm. kenan Allah ta'ala yakan ba manzan Allah labari na gaibi kamar yadda Allah yake ba sauran manzanni labari na gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada hmm. illa man irtada min rasulin ashe Allah yakan zaɓi manzanni ya sanar da su wani nau'i na gaibi an gano wannan ko to shine Allah yake gaya wa manzon Allah zalika min anba'il gaibi nuhihi ilai wannan yana daga cikin labarin gaibi da muke wahayi shi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqul maryam baka nan gaba gare su lokacin da suke jefa alƙaluman su a cikin su wane ne zai raini maryam ana ta kwamawa wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka nan gaba gare su lokacin da suke husuma eh yuqalu yakfulu ay yadummu wanda zai tattaro maryam ya kula da ita kafalaha dammaha eh wato kafalaha wa kafalaha zakariya hmm. ai zakariya ya tattaro ta mukaffafatan laysa min eh, mukaffafa eh wato an ce wato an bashi da takfifi ba sa mai shadda ba na'am ba sai kafalaha ba laysa min kafalati diyun nan ba ana nufin kafala bane na bashi wato lamuni ba ana nufin lamuni bane da abin da ya kama da shi حدثني أحمد بن أبي رجاء رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال يكي ما هي بينا يبل لباري كيوا ناجي عبد الله بن جعفر ينا كيوا سمعت علي رضي الله عنه يقول ناجي علي رضي الله عنه ينا كيوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو صلى الله عليه وسلم ينا كيوا خير نسائها مريم fiyayyen matayen duniyar nan gaba daya fiyayyen matayen talika ita ce maryam alaihar salam ibnatu imran ya imrana wa khairu nisa'iha khadija kuma fiyayyen matayen su ita ce khadija an gane wannan a nan wajen tsakanin maryam da khadija waye fi daraja an fahimci wannan ai to nan da aka ce khairu nisa'iha ibn hajar Allah ya bazara ma yana cewa ai lisa'u ahli duniya fi zamaniha ana nufin matan mutanen duniya a zamaninta walaisal murad anna maryam khairu nisa'iha ba wai abin nufi ita maryam ita ce kiyayyen matan duniya ba gaba daya li'annahu yasiru ka qawlihim zaidun afdalu ikhwanihi Domin wannan zai zama to kaman cewansu zaidu shine fiyayyen yan uwansa an gane wannan ko malamai sun bayyana da hana wannan to imamun da sa'i ya ruwaito daga hadisin ibn abbas lafazin abdullu nisa'i ahlil janna fiyayyun mataye yan aljanna an gane to akan wannan ke zai zama khairu nisa'i ahlil janna maryam fiyayyun mataye yan aljanna tace maryam a wata ruwaya khairu nisa'il alamin maryam fiyayyun ya talikai maryam wannan ya yi daidai da maganar Allah wanda faki ala nisa'il alamin hmm. Allah ya zabe ki akan matayen duniya gaba ɗaya matayen talikai zahirinsa ita Maryam ta fi daraja fiye da dukkan mataye gaba ɗaya an gano wannan ko to kaga idan muka ɗauka cewa Maryam annabi ya ce kaga wannan babu ja an gani amma wanda yake Maryam ba annabi ya bace to za a ɗauki wannan fasara akan ita fiyayya ce akan matayen zamaninta an gano wannan kuma zai iya daukan wato ana ganin ita ce fiyayyen matayen bani isra'il ko ita ce fiyayyen matayen wancan al'umma din ba wai wannan al'umma din ba to amma wal ma'ana annaha jumlatul nisa al-fudalat wato su jumla ne na mata masu daraja an gane amma kuma akwai wasu mataye wanda suke da daraja sosai banda ita to sannan ko sai annabi ya ce fiyayyun mataye gaba daya na wannan al'umma din ko kuma gaba daya na duniya ita ce khadija ay nisa'u hadhihi al'umma umma al abubakar ibn al-arabi na cewa khadija afdalu nisa'i al'umma umma mutlaqan li hadha al-hadith khadija ita ce fiyayyun mata fiyayyen matayen al'umman nan saki ba kaidi da wannan hadisi an gani shi wannan hadisi na nuna cewa maryam ta fi daraja fiye da asiya ita kuma khadija ta fi ita ce fiyayyen matayen wannan al'umma gaba daya to amma kuma idan muka ɗauki wasu hadisai inda aka ce walam yaqbul min nisa wato ai ba a taba samun mataye da suka zama to kammalallu ba face maryam aka ambaci maryam to za a ɗauka cewa daga cikin matan wa matayen bani isra'il ko matayen al'umma da suka gabata an gano wannan ko amma ba idan muka ɗauki maryam a matsayin annabiya wato ta fi khadija daraja kenan sannan a wajen imamun nasa'i da isnadi sahih daga ibn abbas abdulin zai ahalin janna khadija fiyayyun matayen mutanen aljanna khadija wa fatima wa maryam wa asiya da fatima da maryam da asiya to wa'annan su ne fiyayyin matayen aljanna kuma isnadi ya inganta a wajen turmuzi kuma da isnadi sahi daga anas hasbuka min nisa'il alamin ya ishe ka daga matayen duniya sai aka ambaci wa'annan su ne mataye ba suka daraja sannan imamul hakir ya kawo daga hadisin huzaifa manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atahu malakun fa basharahu anna fatima sayyidatu nisa'i ahli janna ya zo ya bishi albishir cewa lallai fatima ita ce shugaban matayen aljanna to kaga anan wajen dai akwai mataye masu daraja amma wane ne ya fi daraja tsakanin fatima da khadija da kuma ainihin maryam wa yafi fi daraja idan har ya tabbata cewa maryam annabi ya ce to ta fi daraja gaba daya idan kuma ba annabi ya bace to matsala ne wanda za mu ce su gaba ɗaya suna da daraja amma Allah kaɗai ya san wanda ya fi daraja daga cikinsu ina ba san gane wannan idan misali an tattaro kowanne abubuwan da yake tattare da shi ta samu kaza ta samu kaza misali hmm. za a iya cewa wannan ta fi koko yaya ko haka za a bashi kura to me za tattaro tsaro misali ita maryam din misali eh. aka tattaro bayananta misali yanzu eh, tana da kaza ba ce kuka ba ba ce kaza ba misali da wayannan kwalololin da aka ambata nata wace ba ce kuka ba wani da aka sake nata eh? a shi da yake cewa ba ta kuka ba a ina ka ce haka ba a cikin bayani da kai misali cewa annabi isa ne ta ba ita ba ce annabi isa ne wannan shi ga yaban da Allah ya mata nan wajen kuma kaga ta haifi annabi ko haihuwan annabi ai sai zaman tsohon wani falala na musamman sannan gashi tana da falala nata na kanta sannan kuma ta haifi annabi kuma haihuwa na mu'jiza an gane sannan kuma ita ta yi magana tana magana tana tattaunawa da mala'ika lokacin da mala'ika ya zo ya saukar da wahayi take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inni ana rasulur rabbiki kaga mala'ika yana magana tana jin magana tana amsa mai yana amsa maka ka gani naka naka duduba wayannan abubuwa zaka cewa fa lalle ba tana da wani daraja na musamman ba ita Khadija za a duba farko ita ce farko wanda ta musulunta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sannan kuma ta ba da agaji na dukiyanta agaji na kabilanta wajen ganin cewa annabi ya isar da sako ta kashe ma annabi duk abin da ta mallaka na dukiya domin ganin cewa sakon manzan Allah ya isa zuwa ga al'umma kuma sannan ta yi amfani da ƙabilanta wajen baiwa da'awan manzan Allah kariya har ma lokacin da ta rasu rasuwanta da kuma rasuwan aminsa Abu Dalib annabi ya kira wannan shekara shekarar bakin ciki saboda da rasuwansu aka zo dama su ne suke ma lema da rasuwa sai kafirai suka zo suna suka fara cutar da annabi babu mai bashi kariya a wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko to almuhim dai gaskiya maryam tana da wani daraja na musamman an gane wannan ko yawwa idan mutum ma zai iya duba zai iya cewa kila da wuya a samu mai darajanta amma kuma in ka ga yadda manzo Allah kuma yi ba Khadija yadda mala'ika wato Allah ta'ala da mala'iku suna aikawa da gaisuwa cewa a ce suna gaida suna gaida gaida Khadija ita kuma tana auren biyayyen halitta to dai da kai maganganu shi zan ke dai gaskiya suna da daraja dukkan su gaba daya Allahu a'lam amma idan an an samu yaqini cewa annabi ya ce to Maryam shikenan magana ya kare eh na'am na'am mun ce to kusa ya riga lokaci ya ja mm. to a tsaya nan wajen ku sai tambayoyin akwai wa alaikum salam kullama da kala alaiha zakariyar mihrab mm. waje da inda harizka sai eh, dama tana dama malamai sun izin baɗin karama ta wannan wajen ma cewa wali na da karama ga ita maryam Allah ta'ala ya bata karama ana samun abincin abincin lokacin zafi zai ga an same shi a lokacin sanyi abincin lokacin sanyi sai a same shi a lokacin zafi abincin da kowa baya ci a wannan lokacin zai ga an bata tana cin kayan marmari wanda ba a samun shi a ko'ina sai ga iku sun kawo mata ta kaga wannan wani karama ne wanda aka bata sun kuma ta zama annabi sai a ce mu'jiza an gane an bata mu'jiza eh. wa salam ah, na maryam kuma da aika suna magana tana ya wuce ilhama na maryam na rama na ummu musa za ce Allah an ce wa auhayna ila ummu musa ta ce a ainihin wahayi ne da ilhama da ce wahayi ilhama amma maryam fa mala'ika fa ya zo ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inni ana rasulu rabbikum li ahaba laki gulaman zakiya qala anna yakunu li gulam haka ake ta tattaunawa ga sara kuma ya wailata a alid wa ana ajudun wa hadha ba ali shaykha inna hadha la shay'un ajib ala menene qalu ta'jabina min ala ata'jabina min amrillah sai mamaki al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait kaga kai kai mala'ika yana yana saukar da wahayi tana ji tana tattaunawa da mala'ika kaga abin ya wuce ce ilhama eh wa alaikum salam insha Allah wannan yana buƙatar lokaci a tattauna shi insha Allah na'am Thank you. muna yana bukatar a yi dirasan shi ka a sake shi kawai in za a tona shi a buɗa shi sosai kowace matsala da shubuha ta a warware shi an gane hmm. na'am insha Allah za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba ka taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbiru qadamakum